فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi da 1440 wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratun baha kuma gabanin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da za mu karanta a yau kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu akwai <clears throat> wanda ya rubuto yana tambaya game da zama makoki a ciki kuma ya yi maganar cewa a zaman makoki a shi na tashi fahimtar haƙƙi ne na su ɗan uwa ba haƙƙi ne na mamaci ba saboda haka shi yana ganin bai dace mamaci ya yi wasiyar cewa kai masu zaman makoki ba kuma abinda za a kashe na ci da sha a wurin wannan zama ba da kudinsa za a yi ba da dukiyar su waɗanda 'ya'ya ko kuma 'yan uwa su za su yi da dukiyarsu don haka haƙƙinsu ne bai kamata ya yi wasiya akan a cikin abin da ya shafi su ba to wannan shine a dunkule abin da ya rubuto don ƙarshe yana cewa kada ƙarin kauce wata bid'ar a haifar da wata bid'ar sabuwa to abin da wato ban san ina ya same shi ba kuma shi kaɗai na taɓa ganin ya faɗa maganganun malamai da suke ba wanda ya taɓa cewa haƙƙin makoki na na na na yan uwa ne ah, abinda ake yi a wajen ta'aziyya shine a yi wa shi mamaci addu'a addu'a haƙƙi ne na mamaci ba haƙƙi ne na wanda aka yi wa rasuwa ba na wanda ya rasu shi yasa aka ce wajibi ne a samu wanda za su yi masa sallah kuma sallar jana'iza ta zama farali ne na kifaya wato dole ne a samu cikin yan uwa musulmi za su tsaya su yi masa sallah idan aka rasa samun mai masa sallah to kowa ya zama mai laifi in aka samu wanda suka yi masa sallah sun ɗauke wa sauran ibnu taimiyya na cewa wannan haƙƙin sani bayan ya rasu shi ne a yi masa addu'a kuma a ci gaba da yi duka wani musulmi da aka tuna wanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a wala zai na ja'umin ba'adihim ya kuluna rabba na gafir lana wali ikhwani lalazina sabakuna bil iman sauraka haƙƙi ne na waɗanda suka gabace mu mun tuna su ne musu addu'a ah, babu wanda ya taɓa cewa zaman makoki haƙƙi ne na haƙƙi ‘yan uwa saboda haka ko ya so za su yi masa kuma in ya hana ko iya wasiya ya shiga haƙƙinsu wannan wani abu ne sabo wani kauli ne sabo da babu wanda ta faɗarsa shi kansa zaman makokin ah, a yadda mu muke yin sa ai ba shi da wani tushe addini bari har ya zama haƙƙi duk abin da ka ce haƙƙi wani abu da aka ce a wane nashi ne a bar masa kayansa in ba da ganin damansa ba ka taɓa masa shi ne ake cewa haƙƙi to da abin da ka ce haƙƙi ne da irin wani sigar to dole ya zama akwai abin da yake nuna ya ɗin amma haka da ka za ka ce abu ya zama haƙƙi ba abin da muke jawo hankali kullum a kansa shi ne musulunci bai ce bai hana an yi wa mutum rasuwa a je a masa ta'aziyya ba babu inda musulunci ya hana wannan a mutum rasuwa a yi masa ta'aziyya sawa'un wurin ta'aziyyar nan a masallaci aka hadu da shi a kasuwa a wurin aiki a gidansa a kan hanya duk dai inda aka sami shi aka yi masa ta'aziyya sunanta ta'aziyya abinda ake cewa ta'aziyya shine a lallashi zuciyarsa a yi mamacinsa addu'a kwantar masa da hankali so haka musulunci bai mata wani wuri na musamman ba bai mata wani wuri na musamman ba inda mutum da ya zauna aka same shi a gurin ana yi masa ta'aziyya lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya rasu Annabi sallallahu alaihi ya zauna a masallacin sa kuma masa ta'aziyya nan sauraka babu laifi da mutum ya zauna a wani guri an masa ta'aziyya amma ba wai sharadi ne sai an yi zaman wannan in ba a yi ba an yi laifi ba ba wannan shine ya kamata a fara ganewa idan mutum ya zauna saboda watakila shi ba shi da bukatar fita kasuwa yana da abin da zai ci ya sha ya tara wa iyalinsa saboda haka an masa rasuwa ya zauna ko ku a ya zauna saboda yana ganin akwai wasu sun taso daga nesa zai jira su don kasu zo suna yana ina wani duk babu laifi a cikin wannan inda mutanen mu aka zaƙe wanda kuma a shekarun baya duk da ba haka inda ake so a mai da abin ya koma biki idan yanzu aka yi wa mutum rasuwa mun lokaci ba ta jimamin wasu ma yake ba a'a ta jimamin yadda zai fuskanci jama'a da za su rika yawo tururuwa gidansa yake ta ina mata su cika gidansa matan unguwa makota dan uwa a cika gidansa a yi na a nan sai dare wasu ma da suka zo daga nesa watakila da ƙauyuka nan za su yi kwana da kwanaki a cikin gidan saboda in dan karamin karfi ne shi mai rasuwar ya dan baro iyalansa wani abinci a lokacin duk za a taru a cinye makota mata waɗanda suke da iyali mace sai ta rufe gidanta ta yabi 'ya'yanta ta shiga gidan rasuwa saboda a ranar ba ta ɗora zai ba abinda aka ba ta na cefa ne ya zama kudinta na zuban adashi to maza waɗanda suke ba su da aikin yi su ma za zo a nan ƙofar gidan a tari a je a ɗauko kanofi a zo a kakkafa saboda haka in mutum mai hali ne ko aka yi masa rasuwa ko ya rasu to haka za ka ga ana ta kawo kaɓakin abinci iri-iri har da su kek su merenda minerals iri-iri ka zaɓi wanda kake so wani in ya zo bai san mai yake faruwa ba zai ɗauka wata walima ce sai idan ya ce ya ce alamai mai ta mana kuma a ce a'a irin wannan kaga wani abu ne wanda baya daga cikin koyarwa musulunci shi wanda aka yi wa rasuwa shi ake so ma a tallafa masa saboda ya shiga wani jimami da watakila gidansa ko abinci ba za a yi dorawa ba lokacin da ja'far ibn abi talib Allah ya masa shahada ya rasu abin da aka kashe shi a wajen yaki annabi cewa isna'u uli ali ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'a ma yushghiluhu ku yi abinci ku kai gidan ja'far ku yi abinci ku kai wa iyalan ja'far saboda abin da zai shagaltar da su yanzu ya same su wato wani abin da zai dauke musu hankali kaga cewa a yi a kai musu amma yanzu zuwa ake agun a ci ba wai zuwa ake a kai ba saura ka za a fito da abinci kaɓaki-kaɓaki wani lokaci za ka ga idan mutum ya bar mamata ya rasu ya bar zurriya a kowaɗanda su tausaya musu su ɗan duka kawo 'yan taimako waɗanda watakila za su dogara da shi kafin abubuwa su dawo su taisaita to ƙarshe wannan taimakon da za su bayar da shi za a yi ta yin girke-girke ana sayan fiye wata ana fito da shi waje wani wurin har ake yi daga hadda biredi za a kawo kaya-kaya mutane zai a da kofuna zuwa musu shayi su sha a lokacin wani daga nan ya sha ya koshe tafi kasuwa kuma sai rana ta ya dawo kuma ka zauna gurin za ka ji kuma hirarraki ake yi na duniya babu bambanci da ka zauna a karin wani a kasuwa raki iri-iri ana yi ana shewa ana dariya ana ba da labarai to don allah wannan mai yana cewa haƙƙin wai haƙƙi ne na iyali a basu su na dai mamakin yadda shi mai takarda ya dage kamar za a hana wata sallar nafila ce ko wani azumin nafila ne abinda ake cewa ba daidai ba ne mutum ya ce haramun ne mutum ya zauna ko ya same shi a gida a mustaziya wannan ba daidai ba ne babu abin da ya haramta wannan game da ce muku annabi ya zauna a masallaci an zuwa masa taziya amma a mai da shi yadda yanzu muke gani kamar muna so mu koma kamar uwanmu na kudu idan aka ce an yi wa ɗayansu rasuwa ba jimamin rasuwar su ta da take damun shi ba jimamin kuɗin da zai tara wajen kashe bin da ɗan uwansa dun mun san yadda ake yi a mutanen kudu ta musamman ba kudu maso gabas abin nan eh, eh. kun sai da yadda abin yake sai gawa ta yi wajen wata guda a mutuware saboda yana kwarin tattara kudin da zai yi bikin binne ta yan uwa waɗanda suke son shi suna kama su gudunmawa to kuma mu ma yanzu muna so mu dawo da wannan musulunci in ka kula yadda ya shirya abubuwan cikin sauki aka tsara shi in an yi rasuwa so ake ma a yi gaggawar kai gawa har ma ya zama laifi ne a bar gawa babu wani dalili ba tare da an gaggauta kai ta ba ana so a gaggauta kai ta a yi mata wanka kuma daga wannan wankan abinda za a sa mata likafani ne likafanin nan ba a ce a sai mai tsada ba cikin makara za a ɗauke ta ba a cikin akwati ba musulunci bai da a sa gawa a cikin akwati a rufe ba a je abin da akwati wanda duk baya daga cikin koyarwar musulunci to haka ga duk abubuwa ne wanda za ka ga cewa akwai sauki a ciki da sassautawa to duk waɗannan abubuwa ga yadda musulunci ya tara ya tanada sai kuma aka zo aka shigo da wasu bid'o'i wanda da a shekarun baya can babu su babu su idan an mutu rasuwa aka same shi a gida iya ɗan sauran gidansa ya ɗan kofar gidansa ba ma inuwa da mutane za su zo su shantake su samu gurin zama ba inuwa to amma yanzu ya zama za a je a ɗauko rumfuna a zo a yi shimfiɗa a sa kujeru ana raba shayi da sauransu sauraka dole ne wannan abubuwa a ja hankali a kuma tsawatar kuma idan mutum ya san cewa yana cikin waɗanda su wannan abin suka mai da shi wata bida'a to wajibi ne masu nasiya idan muna karanta sharhin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban hanyar ruwayar abu huraira ruwayar ibn umar cewa almu'minu almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha ana yi wa mamaci azaba a kabarinsa a dalilin koke-koken da za a yi masa to wajen malamai su yi bayanin wannan hadisi tare da hada shi da ayar da take cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan alhakin wata rai suke ce to gashi shi ba shi ne yayi koke-koken ba amma kuma gashi an ce ana masa azaba to daga cikin bayanan da wasu malamai suka kawo a daidai wannan wurin suka ce idan ya kasance cikin wanda ya san za su yi masa irin wannan laifin saboda watakila ya ga yadda ake rasuwa ake yi in an rasu a cikin dangi sai ya zan bai yi wasiya na cewa kada a yi masa irin wannan ba ka ce to za a yi masa azaba saboda sakacinsa kaga laifinsa aka yi masa aka kama shi ba a kama shi laifin wani ba wanda ya din yi nashi laifin amma shi kuma yana yana da nashi laifin ah, suka ce a jahiliya da suke sun ɗauki wannan koke-koken mutuwar wani gata ne wato iya girman ka da matsayinka da gatan da kake da shi a cikin 'yan uwanka yayin da za a samu waɗanda za a ɗauko haya su zo su yi wannan koke-koke musamman mata su ake ɗauka haya a jahiliya haka ake jahiliyar larabawa idan mutum ya mutu to za a duba a ga waɗanda irin koke-koke za a yi bayan mutuwarsa za a yi da yawa ko za a yi kaɗan saboda haka idan mutum yana so ya nuna a bar masa tarihi to zai bar wasiya ma cewa in ya fa yi masa fa kamar da tsorfa ibn al-abd yake cewa idan ana mittu fankini bima ana ahli ahlihu wa shiqqi alayyar jai ya umma ma'badi yana gaya wa yarsa cewa idan fa ya rasu to ai masa kukan da ya dace da shi kuma a yayyaga tufafi saboda mutuwarsa kaga irin wannan idan ya rasu aka yi to lalle yana da yana laifi saboda haka idan mutum ya san cewa a za a yi wani abin da ba shi ya dace ba a cikin dangi <clears throat> to babu laifi ko ma ya zama wajibi ya yi wasiyar cewa to fa shi ba haka ne in ya rasu a yi masa tura yadda ake kowane musulmi a ji a rufe shi an karɓi ta'aziyya san an zo an gida ko abin amma a zo a yi rumfuna a sa kujeru a yi abinci a yi kabaki a yi waye a yi waye ya ce to shi ka yi masa wannan haka yana da wannan haƙƙin wani ya ce ba haƙƙinsa ba ne ko kaza wannan ba ya da waje ko kaɗan na ga sai mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخرج لهما عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم <coughs> فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله سبحانه وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار sai ya fitar musu da wani ɗan maraki jika-jika yana kuka faƙalu sai suka ce haza ilahukum wannan shine abin bautarku wa ilahu musa kuma shine abin bautar musa fanasi to amma sai ya manta a nan kamar yadda muka fara tafsiri a jiya muka faɗi batun maganganun malamai guda biyu dangane da wannan tafsirin fa akhraja lahum ijlan ijlan ya fitar musu da ɗan maraƙi jika-jika wato jikin mai kama da na dan maraƙi to malamai su yi saɓani game da shin daga zubawarsa wannan abin da ya ebo a ƙarƙashin kofatan dokin jibrilu ƙasar da ya ebo da ƙarƙashin kofatan jirgin jibrilu da ya zuba a kan wani abin kayan kwalliya kayan ado na zinari da azurfa shi kenan sai ɗan maraƙin ya fito da kansa ko ku a'a zama ya sassaƙa shi ya sassaƙa shi irin yadda ake wato ya kwaɓa shi ya gina shi yadda ake ginawa a ƙera wato ɗan maraƙi kamar yadda suka saba domin sun saba a masar akwai wadda suke bautar ɗan maraƙi kuma sun saba sukan ƙera shi game da maƙera za su ƙera abu haka za su ƙera shi <coughs> bayan sun kwaɓa abin da za su yi da shi su fitar masa da sifofinsa duka cikakku Ah, sannan su zo su kawo shi a matsayin abin bauta ah, akwai abinan dan maraki da suke bautawa wanda suke kira ibis ah, wasu malamai suka ce su waɗannan banu isra'ila sun saba ganin waɗannan masu bautar yan maraƙi ibis sun saba ganin wannan abin bauta ibis shi wani ɗan maraki to kuma gashi sun yi rayuwa cikin jahilci shekara aru-aru yaruwa ta maguzanci dare da maguzawa saboda haka wannan akida ta riga ta ratsa su sana kuma aka taho suka tsallaka abin nan tekun maliya nan ma suka ga wasu wanda suke bautar wasu abubuwa da suka sassaƙa wa kansu suka ce iji allah na ilahan kamalahum aliha sannan bayan haka suka riga su kwallafa wa kansu suka kwallafa wa ransu cewa su suna so sai sun ga Allah baro-baro arin Allah jara waɗanda abubuwa duka sai suka yi tasiri wajen shi samiri <clears throat> ya yi amfani da wannan dama da ya gani shi kuma daman kwararre ne wajen wato kwaba irin wannan ɗan maraƙi ya gina shi sai gina musu wannan ɗan maraƙi ya nuna musu cewa ga abin bautarsu nan kuma abin bautar annabi musa la iyaka ya tafi neman sa neman ta yana nan to kuma aka yi rashin sa'a shi kuma samir yayi sa'a wanda dan maraki ya kasance na zinari ne da azurfa wanda su a yadda suka saba ganin irin waɗanda ake bautawa ba ba na zinariya bane ba na azurfa bane sun ga da tabo ake yin sa amma kuma wannan gashi na zinari ne da azurfa kaga ya nuna ya ɗara wancan waɗancan da suka sani sannan baya ga wannan baya ga haka kuma ya zo yana kuka irin dan maraƙi ganshi kamar dan maraƙi yana kuka kamar dan maraƙi wanda duk suka sani ba sa yin kuka irin dan maraƙi kaga wannan ya kara zama musu fitina to malamai saɓanin da suka yi shine shin zama ya kera shi ya kera shi a gabansu suna gani ya dauko wannan ya hada da wannan ya goge ya fitar da kafafuwa ya fitar da kai ya fitar da idanu ko ku a'a kawai daga tattara wannan kayayyakin ado din aka jefa su cikin rami shi kuma ya wannan ƙasa ya zuba a daidai lokacin shi kuma wannan jika-jikan ɗan maraƙi ya bayyana to duka maganganun biyu an samu waɗanda suka faɗe su cikin malamai wanda suka tafi akan cewa kerawa ya yi saboda shi ƙwararren makeri ne ya saba yin wannan wasu kuma suka tafi akan cewa a'a ba kerawa ya yi ba zuba abin yayi a cikin wato wannan kasa da ya iba wacce za zo mu yi bayanin ta wa qabattu qabdatan min athari rasul mu yi bayanin wacce kasa ce ya iba ta wannan kasar ita ce ya zuba a cikin wannan kayayyakin ado na zinari da azurfa shi na sai ɗan maraƙi ya bayyana gashi nan a kamanninsa na ɗan maraƙi kuma na yana kuka irin na 'yan marakai suka ce wannan shi ya ƙara tayar musu da hankali suka yadda cewa eh wannan shi ne abin bautar tun da annabi Musa yana cewa yana tare da abin bauta yana gaya musu cewa Allah yana tare da shi Allah yana tare da shi yana tare da shi yana tare da shi kalla inda ma ya rabbi sayahdi yana gaya musu haka suna ji to da yana tare da shi kuma ga wannan sun ga dan maraƙi ne da sun saba gani ana bautar yan maruka kuma ga shi ba irin wancan ba ba irin waɗancan ba to wannan dole ya zama musu fitina to wasu malamai suka ce abinda ya faru kenan wannan shi ya sa Allah ce Allah ya jarrabe mutanensa to qad fatanna qaumaka mun jarrabe mutanenka dan ba zai zama fitina ba inda ba haka yake ba don abinda suka saba gari ba za a ci jarraba ba wasu suka ce a'a shi ya kera jarrabar inda take saboda lahu kuwar yana kuka irin na na 'yan maruka duk da cewa ba shi ga shi ba mai rai ba sannan mun faɗi cewa masana tafsiri sun saba game da shin jikin nan da ya fito da shi ya zama jiki ne mai tsoka jini da tsoka ko ku a'a daskararren abu haka ya fito kamar dutse to wasu na ganin daskararren abu haka ya fito kamar dutse bai fito da jini da jiki da nama da tsoka ba a da nama da jini ba wannan wasu daga cikin abin da kenan wasu kuma suna ganin a'a da jinin da abin da jikin da jini a tare da shi wanda wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin magabata a da kuma cikin malaman tafsiri da har alamar shankiti abin nan kai alwahidi alwahidi a cikin tafsirinsa albasit da alwajiz yana cewa wannan shine mafiya ra'ayin mafiya yawan malaman tafsiri cewa sara jasadan za lahmin wa dam ya zama jiki ne mai tsoka da jini shankiti rahimahullahu ta'ala a cikin al'adwa'ul bayan abinda yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa Allah da ƙudurarsa ya sanya wannan kayan ado wanda aka ƙera jiki da shi suka zama jiki ne da jini da tsoka abin da tsoka da jini ya ce wa haza huwa zahiru ƙaunihi ijilan jasadan ce wannan shi ne zahirin kiran abin ijil sannan aka ce jasad aka fassara ijil ɗin sannan aka fassara shi da jasad sannan ya ce ƙala ba'adul ulama lam takun tilka suratu lahman wasu daga cikin malamai suka ce wannan sura ta ɗan maraƙin ba ta zama jini da tsoka ba walakin idan dakhalat fi hirrih sawwatat ka khuwaril ijli amma idan iska ta shiga cikinta sai ta rika yin kuka kamar kukan ɗan maraƙi ce wal awwalu aqrabu li zahiril aya yace amma maganar farko ita tafi kusa da zahirin aya ce wallahu ta'ala qadirun ala an yaj'ala al jamada lahman wa daman Allah na da ikon ya sanya daskararren abu ya koma <clears throat> tsoka da jini kama ja'ala adama lahman wa daman wa kana tsinan Kama yadda Allah ya sanya adamu annabi adamu salam ya zama tsoka da jini alhalin da tabo ne daga taɓo ubangiji ya kai ya mai da shi tsoka da jini wa ra'ahu yazidu alaihi ya lahu khuwar sannan kuma gashi yazo yana da yana abin nan yana kuka kamar irin yadda abin nan suke kuka to wannan wannan shine shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa bayan ya yi musu wannan ya gabatar musu da shi sai yake cewa da su haza ilahu musa ko haza ilahu kuma ilahu musa fanasi cewa wannan shine abin bautar ku shine kuma abin bautar Musa amma sai ya manta wato shine abinda za ya kuke bautawa sune abinda za ku bautawa kuma shine abinda Annabi Musa alayhi salam zai bauta wato amma kuma ya manta ya tafi neman sa wani waje malamai sun yi sabani game da wannan zamiri na fanasiya ya manta wane ne ya mantuwar Ah, da yawa daga cikin malamai suna cewa fanasiya ai fanasiya musa musa ya manta wato ya manta cewa wannan shine abin bautar ku kuma shine abin bautarsa wato ma'anar nasiya anan ai gafala ya gafala ya tafi yana neman sa a can cikin duwatsu alhalin gashi a gabansa bai san cewa yana nan tare da shi ba so haka a nan nisiyan kalmar nasiya tana ba a ɗaukar ma'anar gafala wato ya gafala ya sha'afa yana zaton cewa baya nan yana can inda ya ji maganarsa za ka ya tafi can neman sa alhalin gashi a nan bai san ya bashi shi ba cikin waɗanda suka fassara cewa wannan maganar fanasiya ana nufin annabi musa da yawa daga cikin magabata haka suka fassara an yi ruwaya daga abdullahi dan abbas haka ya fassara wannan ya ce zamirin yana koma ga musa ne haka nan cikin almajiransa mujahid da kuma cikin tabi'ai akwai katada akwai suddi akwai abdurrahman ibn zaid ibn aslam da dhahak ibn muzahim duk sun fassara fanasiya ai fanasiya musa wato musa ya manta wato kamar wannan yana daga cikin da'awar da'awar shi samiri abinda ya hure wa banu isra'ila kunne da shi cewa ya manta cewa dan marikin da allansa yana nan ya tafi neman sa cikin duwatsu daga cikin malaman da suka yi wannan fassara akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar muqatil ibn sulaiman kamar ibn jarir tabari kamar fakhruddin razi al-qurtubi ibn kathir shaukani al-qasimi da yawa daga cikin malaman tafsiri duk suna cewa wannan cikon cikon maganar shi wato shi sabiri ce kuma shi ne da'awar annabi musa ya manta abin bautarsa amma wasu daga cikin malamai abinda suke cewa fanasiya suna cewa fanasiyar samiri faƙalu haza ilahukum kuma ilahu musa fanasiya wato zama wani jamla ce musta'nafa sabuwa ba ta da alaƙa da haza ilahukum wa ilahu musa haza ilahukum kuma ilahu musa magana ta ƙare fanasiya sai ya manta wato shi samiri sai ya manta da shari'ar da ya karanta daga annabi musa alaihi ta cewa babu wani abin bauta sai allah shi kadai sauraka nan nasiya sai zama da sun ba ta ma'anar kamar watsi sai watsi da iya ilimin da ya samu ko karantar wanda ya rikaci daga annabi musa alaihissalam har har ya gashi ya kawo musu wani abin bauta sai ya cewa gashi abin bautar ne abin bautar ne kuma abin bautar musa ka kalmar nasiya anan daidai take da kalmar nasiya da za ta zo nan gaba cikin wannan sura kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa haka nan ayoyi suka zo maka <clears throat> kai biris da su kai watsi da su ka kalmar nasi'a nan ba tana nufin gafala ba tana nufin sha'afa ba tana nufin mutum ya san abu amma ya watsi da shi kamar bai sani ba da shi da wanda bai sani ba su zan daya to suka ce wannan <clears throat> siya din ana nufin shi annabi musa a shi samiri shi ya manta da <clears throat> da wannan koyarwa din kamar ya taki koyarwar annabi musa salam ta tauhidi ya kawo koyarwa ta shirka to wannan yana daga cikin ah, abinda cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai abu hayyan al akwai ibnu ashur a cikin tafsirinsa tahrir wa tanwir sai dai tambayar da wasu daga cikin malamai suka yi anan <clears throat> shine ya aka yi mutane annabi Musa banu Isra'il mutane ne masu hankali har ma gashi Allah subhanahu wataala ya dora musu taklifi an ce ga dokoki su bi ko kaso ko abin nan an dora su akan addini na gaskiya ya aka yi ciki ɗan ƙanganin lokaci za a zo musu da ɗan maraƙi kawai a ce shi ne Allah kuma kawai su tashi su bi kuma ana cewa mafiya yawancinsu mafiya yawancinsu wannan aƙida suka runguma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba da jimawa ba kuma ya kamata a ce duk mai hankali ya gane cewa wannan abu ba daidai ba ne amma ba su gane ba me ya sa haka ta faru to wajen nemo ansar wannan malamai sun ba da fuskokin an soshi daban-daban wasu suka ce ai dama mutanen suna cike da wauta da wauta domin annabi musa salam haka ya siffanta su inda kun kawun ta ku kure mutane ne da aljahalu yana daukar rashin sani da kuma wauta duka haka mutane ne da ke cike da jahilci da wauta don haka mutane da suke da wauta da rashin hankali irin su abu ne mai sauki haka ta faru da su don haka idan an ga sun yi irin wani ba abin mamaki ba ne wasu suka ce a'a abin da ya ruɗe su an nuna musu an wato ruɗe su da cewa wannan shine abin bautar su da suke son su gani domin sun jima suna ta haƙolan su ga Allah subhanahu wata'ala suna ta tambayar annabi Musa suna ta masa matsa masa suna so su gan shi to wani abu ne da dama yana ransu sai kuma aka zo aka musu wani abin mamaki da idan su bai taba gani ba su ga ga wani abu jika-jika amma kuma da zinari da azurfa aka yi shi kuma gashi yana kuka irin na 'yan maruka da haka dandanan sai suka yi da cewa to ai shi shi ne musamman ma sun taso sun saba ganin allolin da ake bautawa ana bauta musu ne a kamannin 'yan maruka da haka wannan sai kawai ya ruɗe su sai suka yadda to wasu suka ce a ganin irin yadda shi wannan mutum ya yi shi a gabansu da irin yadda ya fito a kamanninsa da zinari da waye da waye wannan shi ya ruɗe su <clears throat> wasu suka ce a zaman da suke cikin bauta da kaskanci wani tsawon shekaru ƙarƙashin mulkin fir'auna da mutanensa da maguzancin da ya riga ya shiga zuciyarsu wani ya riga ya karya musu zukata ya zama suna da rauni kwarai da gaske wajen daukan wani abu da gaske kuma su rike wani alkawari saboda <clears throat> rayuwar kaskanci in ta riga ta yi ta karfi a zuciya to gaba ɗaya mutum yakan wato saɓilewa ne daga sifas ta mutuntaka kaɗan-kaɗan sai ka ga wani abin da zai yi sai ka ta mamaki kamar ba mutum ba shi yasa rayuwa ta ƙasƙanci da wulaƙanta kai ba a santa ga musulmi saboda in ya riga ya dan adam da zai shiga irin wannan to sai kaga a hankali a hankali sifarsa ta mutuntaka na raguwa yana karkata zuwa ga sifa ta dabbanci saboda hankali da Allah ya bashi a matsayin shi na mutum sai ga yana raguwa sai ga yana wasu abubuwa haka gaba gaba haka ba ba kan gado to shi yasa ba a san mutum ya yi abin da zai ta wulaƙanta kansa ya ta ƙasƙantar da kansa ko ake so a fita daga ƙangin ƙasƙanci a cikin rayuwa saboda yana canza ɗabi'ar mutum daga ɗabi'a mai ƙaƙƙiya lafiyayya ta koma wata faɗararriyar ɗabi'a to suka ce abin da ya samu su waɗannan banu isra'ila kenan saboda shekaru da suka ɗauka cikin ƙasƙanci da ce an abatta bani isra'ila fir'auna ya bautar da su sun ma sun ba su ma ɗauki kansu kamar sauran mutane ba sauraka duk abin da mutane za su yi na tunani na hankali na abin nan su ba su yi shi hankalin da Allah ya ba su ma ba su aiki da shi ce to irinsu irinsu ba abin mamaki ba ne cikin ɗan lokaci a canza musu akala shi sa annabi musa alaihissalam ya sha wahala da su matuƙa da gaske da haka annabi musa na barinsu cikin kulawar a haruna alaihissalam ya ɗan yi gaba kaɗan ya ɗan tafi wajen gana da ubangijinsa sai ga shi aƙidar gaba ɗaya ta su bayan ya nuna musu cewa a gabansu aka yi ta fafata da fir'auna cewa allah shi kaɗai ne abin bauta kuma shi ne rabbul alami to amma ga shi a cikin ƙanƙanin lokaci ɗan yan jarrabawa ƙarama ta rusa duk abin da ya yi to suka ce wannan shi ne abin da ya faru ibn qayyim a cikin shahararren littafinsa igasatul lahfan masayid shaitan a ciki ya kawo irin yadda shaidan yi wasa da hankulan waɗannan mutane a ciki yake cewa wa min tala'ubihi bihim daga cikin wasa da hankalin da shaidan yi. wato wasa da hankalin banu isra'il da shaidan yayi yi. al-ijla min dunillah sai da suka yadda suka kama bautar ɗan mariki suka bar Allah wa ƙarsha hadu ma halabin mushrike mai al'uquba ce abin mamakin kuma ba su daɗe da ganin abin da ya samu mushrikai na uquba ba eh, suka ƙetar ruwa suka ga yadda Allah ya dilmiyar da fir'auna da rindinarsa duka ba don kuma saboda shirka da suka riƙe wa Allah da shishigi da ɗagawa haka abin ba a jima ba da faruwar wannan kun ga yadda ubangiji ya ci fa a akhzatan rabiya Allah ya masa kamu kamu wato isasshe amma kuma sun koma suna yin abin da shi yake yi sannan kuma annabin su gashi da rai ba mai ya ba ya basu ba ma nabiyuhum hayyun bainahum annabin suna tsakiyar su lam mutu bai mutu ba amma kuma gashi shaydan yayi wasa da hankalin su ce hadha wa qad shahadu sani'ahu yasna'uhu wa yasubuhu ibnu qayyim yace kuma takila ma lokacin da mai hada shi wannan mai kera shi wannan dan maraki yake yi sun ganshi san da yake yi wataƙila ma suna ganin sa yana ƙera abin wa yuslihin nar yana sa shi a wuta ya gasa shi wa ya duk yana kama sa gudumar sai ya ƙwanƙwasa shi ya sa magogi ya goge nan ya juya shi dan ya juya cikinsa da wajensa duk a gabansu suna ga yanayi kuma daga baya ce musu ga Allah kuma su yadda Allah ne Allah ne duk a gabanmu duk kake ta masa wannan abubuwa ka kwankwashe shi da guduma ka bige shi ka kona shi a wuta ka fito da shi ka latsa nan ka goge nan kuma daga baya zama Allah cito amma abin mamakin ma ya ce abin mamakin ba wai sun tsaya akan cewa su allansu ba ne a'a shi kansa musa ɗin sun ce shi ne allansa kuma suka nuna cewa musan alaihissalam shi ma yana shirka kenan yana bautar wani allah ba ma bautar wani allah ba a'a bautar wata dabba daga cikin sakarkarin dabbobi ta ce shi ne dan maraƙi dan maraƙi yadda ibn kaimi ke cewa yana daga cikin dabbobin da suka fi kowanne dabba ragwantaka rago ne bai iya komai sannan kuma sakarai ne da yawa daga in za a yi misali ma da sakarcin mutum da ragwancinsa sai a ce kamar dan maraƙi cewa da kamar dan maraƙi to ko wannan dabbar in ma zai shirkan ne ya bauta irin su zaki mana irin su wasu wasu da kowa ke ji tsoro ko zai bauta wani sakarar dabba to kaga duk wannan da cikin sakarcinsa sannan ba su ma tsaya iyalan ba sai suka ce ma shi kansa adam musan yana can kawai yana tafa gamniya ya bace yana neman abinsa bai san ya bar shi a nan ba kaga wannan ba wata nakasa ce wata gajiyawa ce suke jingina wa annabi musa alaihi salam ce fanasiya sai ya manta <coughs> ya manta cewa yana tare da mu ibnu abbas arwaito yana cewa fanasiya ay dalla wa akhta at-tariq ya manta ya bi hanyar da ba nan zai samu abin bautar shi ba a wata ruwaya ibn abbas yake cewa ai inda musa zahaba yatlubu rabbahu fa dhalla wa lam ya'lam makanahu suka ce ai musa ya tafi yana neman ubangijinsa ya bace kuma bai gano inda yake ba Da haka shi ya sa ma alkawarin da zai dawo bayan kwana 30 ko ga ya kara bai dawo ba saboda mai saboda ya zaci da ya je zai ganshi kuma bai ganshi ba saboda yana can yana ta bilin bituwa yana neman sa hakanan suddi cikin malaman tabi'ai yake cewa ai taraka musa ilahu huna wa zahaba yatlumuhu ce suna cewa ya bar allan anan ya tafi can yana neman sa da <coughs> shi ne ibn al-qayyim yake cewa wannan shine kauli mashhuri cewa fanasiya magana samiri ce da su masu bautar dan maraki ba maganar wato ba ba maganar Allah bace dangane da <coughs> da shi wannan ah, da shi samiri ah. shi ne ke cewa fa'innahu lamma ja'alahu ilaha musa shi samiri lokacin da ya sanya wani ɗan maraƙi a kan shi ne abin bautar annabi isa abin da annabi musa a.s. ya nuna musu cewa to wani shi ne abin bautarsa taƙila shi da kansa zai ji cewa ai wasu za su tambaye shi ci to in shi ne abin bautar ya ce mana ya tafi wajen gana da ubangijinsa ya aka yi tafi sai ya sauri ya tanadi ansa tun ba ba a yi masa wannan tambayar ba ya ce ya tafi ne yana nemansa ya manta shi a nan saboda ka shi ɗin ne ya tafi nema ba wani ba ne to shi ne mala yake cewa haza min aqbahi tala'ubi shaitani bihim yana daga cikin mafi munin wasan da shaidan ya yi da hankulan banu isra'ila yace fanzur ilaha haula'i kayfa takhadhuhu ilahan masnu'an masugan min jawharin ardi ka duba yadda za su kame da wannan abin da aka samo shi daga wani kayan ado da ƙasa da aka tono a ƙasa aka kera shi aka mai da shi dan maraki suka mai da shi shine shine abin bauta inna ma yakunu tahta turab a da can wannan abin kayan ado a ƙarƙashin ƙasa yake wal da azurfa da ƙarƙashin ƙasa ake haƙo su to a cikin ƙasa suke muhtajar ila sabkin binnar in ma an haƙo su suna buƙatar sai an sa su a wuta an wanke su da wuta an tace su an fitar da wani abin da yake damfare da su na datti sannan kuma a sa a daddake su duk waɗannan abu wannan abu ana yi mashi wannan abin da yanzu aka kwaba aka yi wannan dan marigi da shi kuma ya zai zama Allah a ce cikin irin wannan bukata ya taso cikin irin wannan kaskanci ya fito amma kuma sai daga baya zo zama shine abin bauta a gurinsa ake bukata an jefa shi a wuta a ita jujjuya shi a ita jujjuya shi kuma daga ba a ce shine shine shine shine shine Allah shine ce qad nuhiba qad nuh qad eh, an sanya magogi an goge shi wa ahdatha as-sani suratahu wa shaklahu ala surati al-hayawan sannan shi mai kirar ya yi shi ya yi fito da surar saka masurar dabba almarufi marufi bil baladati wa dhulli wa da aka santa da sakarci da kaskanci <clears throat> da rashin sanin mai ya dace wajaluhu ilaha Musa suka ce to shine kuma allan Musa kuma suka jingina Musa zuwa ga bata wayanda ya tafi yana neman allansa bayan gashi ya basa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa afala yarawna alla yarja alla rija ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ashe yanzu ba sa ganin <clears throat> cewa baya mun musu baya mayar musu da magana ba kuma ya mallakar ba kuma ya mallakar wata cutarwa ko wata ko wata amfanarwa gare su <clears throat> wato kamar wannan bayan sun bayan sun yi waccan magana ta cewa haza ilahu kuma ilahu musa fanasi shine nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ka duba ina hankalinsu ya tafi ba sa ganin cewa baya iya dawo musu da magana ko baya mallakar cutarwa ko amfani gare su ko dai zama wannan maganar Allah ce <clears throat> akan waccan magana tasu da suka yi ko kuma a'a tana iyuwa ta kasance maganar masu hankali daga cikinsu masu hankali daga cikinsu waɗanda ba su bauta wa ɗan maraƙin ba da haka sun rika yi musu wa'azi da irin wannan maganar cewa ba kwa gani in Allah ne ya za a yi Allah ku ta magana bai iya ansawa ya za a yi Allah ba zai iya amfanar ku ba zai iya cutar da ku ba ya aka yi zai zama Allah gashi kuma a gaban ku kuna gani wato wannan istifhami tambaya ta inkari ce ba wai dan suna so su ji wani abu ansa daga wajen su bane a ah, tunda inda a ce yana yi ai a gabansu yake da sun ga sanda zai yi magana da yana yi da a gabansu yake da sun ga sanda zai amfanar ko ya cutar amma duk ba su ga wannan ba shi yasa Allah ce wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin Allah ce mutanen annabi Musa bayan tafiyarsa gana da ubangiji sun mayar da abubuwan adansu da yake hannunsu wani ɗan maraƙi sun riƙe shi a matsayin abin bauta sun mai da shi ijilan jasadan lahukuwar wani ɗan maraƙi jika-jika mai kuka allah ce alam ya ra'uwa annahu la yukallimuhum shi ba su ga cewa baya iya magana da su ba wala ya sabila baya nuna musu hanya ta wa kanu zalimi sun riƙe shi suka kuma tabbata a zalimai ka ko gani a nan alam rau da ake ce afala rauna da aka faɗa a nan ana nufin asar ɗin ru'uya ɗin abinda ganin zai biyo baya a wato ce baya magana da su baya cutar da su baya amfanar da su saboda gashi nan dinkin kullum haka yake ba a taba jin ya furta wani abu ba sannan kuma a taba ganin wani amfaninsa ko wata cutarwarsa ba to irin sa ya za a iya zama abin bauta domin abin lura a nan shi ya rasa dukkan wata sifa ta mai hankali bai da wata sifa ta mai hankali domin suna kiransa suna yabansa suna bautarsa sun dukufa akan bautarsa safe da yamma amma ba taba ji ya musu godiya ba ko sau ɗaya akan abin da suke yi masa ba a taba jin ya yi musu alkawarin zai ansa addu'arsu ba kuma ɗabi'a ta wanda yake kamili kammalalle cikakke shine idan ya ji abu ko an nemi wani abu a wajensa ya ansa a ji cewa zai ansa kamar yadda Allah ya yi magana da halittunsa ya gaya musu cewa su roƙe shi zai ansa musu za su halaka ibadi an nifa fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi allahum yarshudun ubangiji su wataala ya yi musu alkawarin zai ansa musu idan sun roƙe shi to shi wani ba a taɓa jin ya irin wani alkawari ba sannan kuma babu ko shakka taron nan nasu don alalle akwai masu bukata ciki wanda suke kwana su tashi cikin bukata amma ba a taɓa gani ko da sau ɗaya ya amfanar da wani cikin masu bukatan nan ba ba a taɓa gani wanda yake cikin wata damuwa ko wata cuta ya raba shi da ita ba to ya za a iya zama allah ne ko ba zai iya musu wannan ba ba zai iya kare su daga makiya ba ba zai iya ba su lafiya daga wata cuta ba kuma suna ganin su suke tare-tare da shi kullum za su ɗauke shi nan su matsa da shi can su share shi su goge shi su suke da wato shi ke da bukata da su su suke taimakonsa amma su ba su ga wani taimakon da ya musu ba to kaga dole a nan abin ya ba da mamaki a ce mai hankali ya yi irin wannan to wannan shi zai nuna maka bambanci tsakanin hankalin da yake gaure da imani da hankalin da ya rasa imani da Allah don hankalin da ya karaba shi da imani duk yadda ya kai to za ka ga alamar dabbanci tare da shi da za ka fahimci cewa ilimin da annabawa suka zo da shi <clears throat> ilimin wahayi shi ne kaɗai ilimin da zai sa mutum ya zama mai saiti ya zama cikakken mutum mai hankali ya fita daga yanayin dabba amma duk wani ilimin da mutum zai sani ba tare da yana haɗe da ilimin sanin Allah ba to ba zai sauka daga wannan tsari na dabbanci ba shi yana za ga mutum ya kai wani mataki a ilimi na rayuwa na zamani ga shi farfesa ne a harkar likitanci ko injiniya ne kwararre da duniya ta san shi kila su ne masu kere-keren abubuwa da ake amfana da su ana sarrafawa amma sai ka je ka ga abin da yake bauta a gidansa yanzu ka shiga indiya ka ga babban likita consultant ne ana zuwa daga kasa kasa kallon shi in ya fito ya ga saniya kuma ya faɗi mata jana ina ilimin kaga mutum babba a cikin harkar sanin duniya a gan shi yana bautar bera a gidansa a yana bautar wani gunki ya yi kura shi yake goge shi sai kaga hankali in bai gaure da imani da sanin Allah ba to baya fitar da mutum daga dabba ko ina ya kai shi yasa duk ilimin da zaka ba wa 'ya'yanka ka hada da ilimin addini ka ba su ilimin addini nan ya zama masu hankali su amfani ka su amfanar amma ba haka ba kowane irin ko mai za su zama za su zama dai kamar yadda Allah ce inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila sai sun fi zama dabbobi bata sai ga ga ilimin ga shi an samu ilimin amma kuma ana yin wasu abubuwa sai kaga cewa kai mai hankali da Allah ya baka ilimin addini ba za ka yi wannan abin da suke yi ba to shi yasa wannan <clears throat> Allah abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa dangane da su jahiltar da suka yi na wahayi san abin da annabi Musa alaihi ya zo da shi ba wanda ya sa irin rudu irin wani dan kankani sai ya ja su to shine ubangiji subhanahu wataala anan yake bayyana wautar su ta yadda suka kama abin da suke bauta ba tare da da sun tsaya sun yi tunani ba garuba su jahiliyar da annabi sallallahu alaihi wasallam samu larabawa a cikin ta mutum ne zai yi tafiya ya dauki ya dauki ya dauki gunkinsa da ya dan kwaba da dan dabino haka saboda yana da yalwarsa a gida in yayi tafiya ya ji yunwa babu abinci ya jika wannan gunkin nashi dabinan ya cinye kuma sai kuma in ya samu wani ko kuma in yayi nashi da dan lakarsa sai yayi yayi kyau yana bautar kayansa sai ya tafi yawo haka sai ya tsinci wani wanda ya fi shi kyau in ya zo gida sai ya jefar da wancan yanzu ya samu wanda ya fi wancan kyau to haka annabi ya zo sami su ba amma ya fito da su suka zama wata al'umma wacce ta ba wa mutane mamaki kwarai da gaske a nan allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa wanda duk bai ba zai iya magana ba kuma bai mallaki amfanarwa da cutarwa ba wanda ba zai taba zama allah ba ba zai taba zama allah ba allah dole zan yana magana kuma ana magana da shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya siffantu da sifar magana yana magana kuma ana magana da shi wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa ya ji sautinsa ya yi kiransa shi za mu ga ƙur'ani cike yake da wannan fanada ubangiji ya yi kira saboda mai saboda yana magana in aka sifanta ubangiji da baya magana to an dawo da shi daidai da wannan dan maraki game da wasu suka yi ta kokarin a baya can saboda karkace wasu daga aqida mai kyau sai Allah baya magana kamar jami'a sai Allah baya magana ba a magana da shi wannan akidar ta yi tasiri har ta shigo cikin al-mu'tazila shigo cikin asha'ira da suke cewa al-kalamun nafsi shi maganar Allah ba ta da sauti ba ta da harafi ba ta da biliya ba ta da komai sauraka shi kawai wani abu ne ake ji a jiki ina jin ba mun yi wannan maganar lokacin da muka zo tafsirin ganawar annabi Musa salam da ubangijinsa cewa maganar ubangiji subhanahu wataala magana ce da sauti kuma haka yazo a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisi abu sa'id al-khudri hadisin shafa'a fanada fanada ar-rabb bi sautihi wa bi sautin yasma'uhu kullu al-khalaiq sauraka sautin ubangiji ana jinsa haka ubangiji ya sifatu da sifofin kamala magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta nakasa ba aka ce ga wannan yana magana sanda yake so a inda yake so da wanda ya so wannan kamala ce ko ƙasa ce kamala ce amma ce ga wannan yana magana amma ba sanda yake so ba ba inda yake so ba kamar rediyo yana magana amma maganar rediyo tana tare da wanda ya kunna shi in ka kunna shi in ba ka so ka kashe in kana so ka bar shi sai kwana ma yana yi wanda ba kamala ba ce amma kamala ka yi magana sanda kake so a inda kake so da wanda kake so ba hmm. ita ce kamala in ka ga dama ka shiru in ka ga dama ka ce wani abu eh, ka magantu in ka ga dama ka yi da wani ka ƙi da wani wanda ita ce kamala to idan har dan adam a gare shi wannan kamala ce to ubangiji ya fi cancanta da mafi daukakatta mafi daukakar kamala irin wannan ubangiji ya fi cancanta wallahi almathalul a'la ubangiji shike da almathalul a'la ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad qala lahum harun wa laqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل kuma hakika lalle harunu ya faɗa musu tun da wuri cewa ya qaumi inna ma futintun bihi ya ku mutane na lalle wannan abin da aka fitine an fitine ku ne da shi lalle wannan an fitine ku ne da shi kawai wa inna rabbakumur rahmanu kuma lalle ubangijinku shine Allah ar-rahmanu ku bi ni? wa ati'u amri bi umarnina kalu sai suka ce lan braha alaihi na ba za mu gushe ba masu dukufa ga bautarsa hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya dawo mana wato anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana abinda annabi Haruna alaihi salam ya sha wato yayi ta fama da su a kansa kafin zuwan kafin dawowar annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga abin da ya faru to bai tsaya ya zira ido kawai ba yayi iyayensa ne ya ga cewa ya raba su da wannan abu kuma ya yi musu nasiha ya nuna musu wannan abu fitina ce jarraba ce ubangiji yake muku don a tabbatar da cewa kuna bisa imaninku ko kuma imaninku yana nan da karfinsa ko ya yi rauni a ga wanda zai tsaya a kan imaninsa da kuma wanda zai bi wannan dan maraƙi ya kafirta sauraka ya musu wannan nasiha kuma ya kira su zuwa ga bautar allah shi kaɗai su yadda ubangijinsu an rahmanu ne wanda rahamarsa tana tare da su ga tana suna gani tun daga fito da su daga yayi daga kubutar da su da yayi daga hannun fir'auna da ƙetare ruwa yayi da su ya halaka su ya zo ya ba su abinci ya ba su almanu wa salwa duk wannan rahama ce da suka gani ta ubangijinsu kuma suna da tabbata wannan dan barakin daga ba aka yi shi a su da babu shi ya su haka wancan da ya musu wacce ramar shi ne ubangijinsu ba wannan da yake dunkun a gabansu ba abinda zai iya musu ba sai kuka ɗan mariki kawai da suka je na yi haka ina rabbakumur rahman fattabi'uni ku taho ku bi ni wa ati'u amri ku bi na ku watsar da umarnin wancan eh, samiri da irin yadda yake hure muku kai kunne. amma <clears throat> sai suka yi burus da wannan nasiya tashi suka nuna masa cewa ba fa abinda zai sa su fasa abinda da suke kai lan nabraha alayhi akifin ba za mu gushe muna masu dukufa ba dare ba rana kan bautar wannan abin da ka ga muna bautawa ba hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya dawo in shi ya dawo ya ce mana ba shi ne Allah ba to lokacin ne ma saurare shi amma yanzu ba mu saurari ta taka ba lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh